بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وشكي بكتله من أعان عليه أو رضي به فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن أزمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقد روى الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله إن في الله أزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائد فبالله فثقوا وإياه فانجروا فإن المصاب من هرم الثواب فكانوا يرونه القدر جاء يؤذيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأما اتخاذ المآتم من في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام وهو أمر لم وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السابقين الأولين ولا, ولا من, من التابعين لهم بإحسان ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم وقد شهد مقتل علي أهل بيته وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته وقد مرت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثون معتما ولا نياحا بل يسفرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله أو يفعلون ما لا بأس به من الحزن والبكاء عند كل المصيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وقال ليس منا من لتم الخدود وشك الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية يعني مثل قوله قول المصاب يا سندا يا ناصرا يا أبضا وقال إن النائحة إذا لم تتم قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرد وسربانا من كدرات وقال لعن الله النائحة والمستمعة إليها وقد قال في تنزيله يا أيها النبي إنا, جا إن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يأسينك بمعروف لأنها النياحة وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالكة والصالكة والحالكة التي تهلك شهرها عند المصيبة والصالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan goma miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki a zamanin sa musamman ma mabiya addinin shi'anci wanda wannan shine darasin mu na 49 a jerin gwanan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na 153 39 to idan ba a manta ba satin da ya gabata ibnu taymiya ya dauko mana maganar abinda ya samu wasu daga cikin ahlul baiti musamman al-hasan wal husayn bala'in da ya riske su wanda ya kai ga sanadiyar su yi shahada fi sabilillah wanda ce ubangiji ya zaba musu wannan domin ya kai su ga martaba ta danginsu su uwansu waɗanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da jarraba iri-iri tun a farkon musulunci yayin da shi Alhassan hassan wal Hussein basu riski waccan jarraba da Allah ya yi wa wato iyayensu ba sai ubangiji ya so ya ɗaukaka matsayinsu ya kai su matsayi na iyayensu ta hanyar ya karrama su da abin da ya karrama su da shi na shahada alhassan aka kashe shi ta hanyar sa masa dafi a cikin abincinsa shi kuma alhussain aka kashe shi ta hanyar shahada ubangiji ya yi wannan don ya ɗaukaka su kamar yadda yake ɗaukaka ahalil bala waɗanda yake jarraba kuma su yi haƙuri akan jarabawar da yake musu ibn taymiya ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da haka kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da aka tambaye shi ayyun nasi bala'an qala al-anbiya'u thumma as na thumma al-amsalu fal-amsal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa fihi khuffifa anhu ولا يزال البلاء يم ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكتم بيشي سوى نيني سك في شقا بلائي أك في جرب السود نوء جرب إلي إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنبا واسنا سالهي سنة وأن سك في قتنك نبي سكو سك في بن هنيسو النبي يتي أنا جرب المتون ورودن الدين سا idan ya kasance addininsa mai karfi ne sai a ƙara masa cikin jarrabar da ake yi masa idan kuma ya kasance addininsa akwai sako-sako a ciki wato ba shi da karfi sosai da rauni sai a sauƙaƙa masa cikin jarrabar da za a yi masa annabi ya ce mumini ba zai gushe ba ana jarrabarsa har sai ya yi waye gari yana tafiya akan doron ƙasa ba tare da da zunubi ba hadisai da dama sun zo waɗanda suke tabbatar da wannan daga ciki akwai hadisin da imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin musnadinsa daga abi ubaida ibn huzaifa daga ba ammarsa wato gwaggwansa da uh, fatima ta ce a taina rasulallah sallallahu alaihi wa sallama na udu fi nisa'i fa'iza siƙa'un mu'allakun nahu eh, ta ce mun zo domin mu duba annabi sallallahu alaihi wa sallama a gidansa ba shi da lafiya sai muka ga an rataye wata salka ta ruwa a samansa yaqturu ma'uhu alaihi min shiddati ma yajidu min harril humma wannan salkar na wato ruwa na diga a jikin a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan salkar saboda tsananin zanzabi da yake fama da shi ya tace sai muka ce ya ma'aikin Allah law da Allah fa shafak me zai hana kai addu'a Allah ya baka lafiya sai manzo Allah ya ce inna min ashaddin nasi bala'an al-anbiya thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum wato mutanen da suka fi shiga tsananin bala'i sune annabawa sannan masu biye da su sannan masu biye da su sannan masu biye da su wannan yana nuna ubangiji yakan jarrabi bayansa na kwarai da nau'i iri-iri na bala'i da nau'i iri-iri na wasiba domin ya kara musu martaba ya kara musu daraja wato idan an ga mutum yana cikin damuwa ko ya shiga cikin wani hali na kakanuka yi kada a ɗauka saboda Allah ne baya san shi ya jarrabe shi da wannan a'a wannan ba mizani bane wasu suna zaton cewa idan Allah yana son ka to kuma kullum kana cikin jin daɗi da holewa da morewa idan kuma baya son ka to shine kullun zai kuntata maka ya takura maka da kuma zamu ga ba haka bane ai za mu ga wanda mun tabbata makiyin Allah ne amma kuma gashi ne yana ta wasa, yana rakashewa yadda yake so wani kuma gashi nan bawan Allah ne amma kuma ba magana to kaga wannan ba zai zama mizani ba ka ce wancan da yake cikin jin daɗi saboda Allah ya zaɓe shi yana son shi shi yasa ya sa ya sa shi wato cikin masu jin daɗi wannan kuma saboda Allah baya son shi ya sa shi ya bar shi cikin wahala a'a ubangiji yayi wannan ne domin ya jarraba shi wannan bawan Allah ya ga zai yi haƙuri zai jure zai yi yarda da abin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya raba ya bashi kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake faɗa a hadisin Anas wanda Imam Tirmizi da Ibn maja sun ruwaito shi annabi yake cewa inna izamal jazaa'i ma izamal bala wato girman sakamako yana tattare da girman bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum فمن رضي فله الرضا wa سقط فله السخط saqt idan ubangiji ya so mutane sai ya jarrabe su wanda ya haƙuri ya yarda to sai ubangiji ya yarda da shi wanda kuma ya nuna hushinsa sai ubangiji ya hushi da shi saboda haka wanda yana nuna ubangiji yana ba wa mutum lada idan ya yi haƙuri ya jure ya mayar da al'amarinsa ga Allah akan abin da Allah zai jarrabe shi da shi idan bai yi haƙuri ba bai jure ba bai sallama wa ubangiji kaddararsa ba to zai tashi zai tashi a banza zai tashi a babu ga wahala da bala'i kuma babu lada shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kamar yadda yazo a cikin sunan darimi da musnad imam ahmad hadisin suhaib ar-rubi yake cewa wata rana muna annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbansa sai aka ga yayi dariya sai ya ce da su ala tasaluni mimma adhak ba za ku tambaye ni ba me yasa ni dariya suka ce ya rasulullahi wa mimma tadhak me yasa ka dariya ne ya ma'aikin Allah sai ya ce ajibtu li amril na yi mamakin al'amarin mu'mini ne inna amrahu kullahu khair duk al'amuransa alkhairi ne ina sabahu ma yuhibbu hamidallah wa kana lahu khair yayin da abin da yake so ya same shi sai gode wa Allah wannan sai zama masa alkhairi wa ina sabahu ma yakrahu fa sabara kana lahu khair idan kuma wani abu wanda yake baya so ya same shi sai hakuri wanda ya zama masa alkhairi kaga wanda ya nuna ba za ka samu wannan ta shi. da lada ba sai idan ka yi haƙuri ka jure ka sallama wa ubangiji kaddararsa to haka Allah maɗaukakin sarki ya zarrabi bayan Allah na ƙwarai da nau'i musiba iri-iri domin ya ƙara musu matsayi ya ƙara musu martaba malam yace wa shaqiya bi qatlihi man a'ana alaihi aw radiya bihi wanda duk ya taimaka wajen kashe sayyidina Hassan ko sayyidina Hussein shaqiya ya taɓe ya lalace ya zama tsarar rera da gobe kiyama wanda duk ya yadda ko ya taimaka bisa kashe sayyidina Husaini ko sayyidina Hassan to ya samu kansa cikin tababbu cikin halakakku lalatattu a gobe kiyama a gaban ubangiji kaga wannan yana nuna cewa ahlus sunna basu yi na'am ba ko kusa da kashe sayyidina Hassan ko Husaini balma ma basu yi na'am da waɗanda suka yi aika aikan ba ga ibn taymiya yana bayyana makomar wanda ya taimaka ko kuma ya amince ya yarda da kashe Hassan da Husaini jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون sai dai kuma abinda Allah ya shar'anta wa muminai su faɗa yayin da wata musiba ta same su Shi ne su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komin girman musibar komin girmanta da kasaitata abinda Allah ya ce su faɗa a shara'ance? Shi ne su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ne abinda Allah ya shar'anta wa mu'mine su faɗa wa qad rawa ash-shafi'i fi musnadihi shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ruwaito a cikin musnadinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma mata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu wa asaba ahla baitihi min almusibati ma asabahum iyalansa musibar da ta same su ta same su sami'u qailan sai suka ji mai magana yana cewa wato ba tare da sun ga kowa ne ba ya ala baiti rasulillah inna fillahi azaan min kulli musiba ya ku iyalan gidan manzon Allah lalle ku sani dangane da ubangiji wato cikin riko da ubangiji akwai ta'aziyya ga kowace irin musiba ce wa khalafan min kulli halikin akwai madadi ga kowane mai rasuwa wa darakan min kulli fa'itin akwai kuma riskar kowane abu da aka rasa fa billahi fasiqu dan haka ku amince ku amince da ubangiji wa iyahu farju kuma shi kadai ku nemi ku yi fata a wajensa fa innal musaba man hurima thawab domin wanda yake hakikanin wanda yake ya auka cikin musiba shi da wanda ya rasa sakamako wato in ana neman wanda yake cikin musiba na hakika shine wanda yayi asarar sakamako a gurin ubangiji fa kanu yarawnahu al-khadir sun kasance suna zatansa Qadir ne ja yi azihin bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama zo yana musu ta'aziyya da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama Wani hadisin hadisi ne na karya ba gaskiya ba hadisi ne maudu'i a yana cikin tabus sunan na shafi kamar yadda yana cikin al-mu'jam at-tabarani al-kabir da wasu littattafai ya zo da salsala wacce ta biyo ta kan wani mutum da ake kira al-qasim ibn abdullah al-umari al-qasim ibn abdullah al-umari wanda shine shehin shafi'i a cikin wannan hadisi malamai sun soki lamirinsa suka mai tsanani sun faɗi maganganu masu tsanani a kansa kamar imamu ahmad da yahya ibn ma'in sun ce da shi makaryaci ne alkasim ibn abdullahi al wanda shi aka rawaito wani hadisi ta kansa imamu ahmad da yahya ibn ma'in sun karyata shi har ma imamu ahmad yake cewa yana kirkirar hadisan karya sannan kuma hadisin mursal ne domin ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib shi aka ce ya ce manzo Allah ya ce da ali ibn al-husayn kamar da ku sani zainul abidin baya daga cikin sahabbai da yake ga sayyidina husayn dan ali Allah ya kara masa yarda wanda mun taba yin bayani akan tarjumar sa da takaitaccen tarihin sa shine wanda yake dan kankani wato shine wanda yake ba shi da lafiya yana shekara 20 sanda aka kashe mahaifinsa husaini shi yasa shi ba a kashe shi ba suka tausaya masa saboda rashin lafiyarsa to shine aka jingina wa ruwayar shi kuma kai tsaye aka ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine hadisi mursal to amma duk ba wannan bane illar babbar illar ta ce wannan mutum da ake cewa al al-qasim ibnu abdullahi al-umari da haka hadisi ne wanda bai inganta ba akwai mutaba'a da aka samu wani ya goya wa shi al-qasim baya wajen ruwayar wannan hadisi wanda shine abdullahi ibn maimun al-qaddah kamar yadda zo a cikin tsabara tabarani to shi ma wannan abdullahi bin maimun al malamai sun soke shi kwarai da gaske wanda ana ma tsammanin ko dai shi alkasim ya saci hadisin daga gurinsa ko shi ya sata daga kun san wannan ana samun sa cikin wato makaryata wani yayi ƙarya sai wani ya saci ƙaryar yau je yana burga da ita yana abin nan da ita asalin ƙaryar ba tashi ba ce. to shi ne ake cewa watakila shi mai munin kadda shi ya sata daga alkasim ko kuma shi alkasim din shi ya sata daga wajensa ɗaya daya daga cikinsu shi ya saci karyar da ya yi to haka nan wato malamai suka yi magana akan cewa wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne dogo a nan ya takaita lafazinsa amma ka koma inda hadisin yake zaka ga wato da wata kissa wace ko ita kawai aka baka da ita za ta sa ka ka yi shakkar ingancin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya jibrilu ya zo wajensa yake cewa na zo domin in karrama ka in darashta ka wato ziyarar da na zo ziyara ce ta karramawa ziyara ce ta darashtawa ce kuma a tare da ni akwai wani mala'ika wanda shi kuma a tare da shi akwai mala'ika dubu abin da ɗari kuma kowane mala'ika daga cikin dubu ɗari shi ma yana jagorancin dubu ɗari to kuma a cikin akwai mala'ikan mutuwa ya ce in neman masa iso ya shigo bai taɓa neman iso zai shigo gurin wani gabaninka ba kuma bayanka ba zai ƙara neman iso ba wato shi in yazo kawai kai tsaye zai shiga ya yi aikin da aka aiko shi da haka yake yi kuma nan gaba haka zai ci gaba da yi amma kai yanzu bai shigo kai tsaye ba an yana waje yana jiran ka ba shi izini sannan ya shigo sai ya ce a ce da shi ya shigo wannan fa ga muku abin da disi ka ku dauka eh, sai aka ce annabi ya ce wai ya shigo ya shigo ya ce to Allah ne ya turo ni in karɓi ranka amma in ka yadda in ka yadda in karɓa in ka yadda in bari annabi ya ce aya haka ya ce eh haka Allah ya ce mu kuma ni da'a zan yanzu da abin da ka faɗa shi zan yi to shi kenan sai sai manzo Allah ya kalli jibril jibril ya kalle shi sai ya ce kawai ka yadda domin Allah yana cikin wato shauƙin ganinka yana cikin shauƙin kusadu kaga tun daga nan zamu san cewa ƙarya ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni kafin ma maganar mala'ikan mutuwa Ya yi hudu ba yake cewa inna allaha khayyara abdan baina baina duniya wa baina ma indahu fakhtara ma inda allah har sai sayyidina abubakar yi kuka sai Allah ya ba wa wani bawansa zabi ko dai duniya ko kuma abin da yake ga Allah ya siya ya zaɓi abin da yake wajen Allah sai na abubakar ya kuka sahabbai suke mamakin ya aka yake kuka don kawai annabi ya ba da labarin bawan da aka ba shi zaɓi kuma ya zaɓi lahira to ba su san cewa annabi shi ne wannan bawan ba sai daga baya suka fahimci haka suke cewa lalle abubakar ya fi mu ilimi Wani hadisi yana cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim Wani akan mimbari yi wannan to kuma a zo bayan ya yi wannan ya ce ya zaba abin da yake kuma jibril ya zo har har sai an bashi shawara to shine wai sai ya karbi ransa to kuma daga nan shi ne sai suka ji su iyalan gidan wasu suka ji wani yana cewa ya ala baiti rasulillah inna fillahi aza'an min kulli musiba a cikin wannan kamar yadda yazo a cikin wannan hadisin karshen hadisin yace fakanu rauna hul qadir wannan duk cikin hadisin ne ba wai magana ibnu taymiya bace fakanu rauna hul qadir jaa yu'azzihim bin nabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin qadir ne yazo domin yayi musu ta'aziyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da masu cewa kadir yana nan da rai yana yawo a cikin musulmi yana gamuwa da wanda yake gamuwa da shi yana tattaunawa da wanda ya ga dama su tattauna musamman shehinai ko waliyai shine kuma wakilin waliyai na duniya wato suka bashi wani mukami cewa shine yake wakiltar waliyai yana yawo amma ba a ganin sa sai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama ya nuna masa shi idan shi ma ya samu martaba walittaka wato shi baya haduwa da wani sai wali wanda wannan ta sa aka gina aƙidu miyagu da yawa a kan wannan kisoshi da ake bayarwa yau wani sai ya bayyana ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kawo muku wani addini sabo in an taɓa shi ce a ya gamu da khadir ne ko ya gamu da halluru ya ba shi wannan addinin in an ce ina ya gamu da shi sai ce a can tsakiyar teku ka gaba damar ka je ka binciko ka gano sai ya jefa ka teku kaga ce maka tsakiyar maliya kaga maganar ka je ka tabbatar yana nan ko ba nan ba ta so ba shike na ya ba da kai akwai wata fatawa da aka jingina wa ibnu taymiya kamar yadda aka jefa ta cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu ibnu taymiya an tambaye shi game da khadir yana nan da rai ko ba shi da rai aka ce ya ansa da cewa yana nan da rai an jingina ibnu taymiya wannan fatawa wasu malamai suna ganin wannan fatawa ba gaskiya bace ba fatawar ibnu taymiya bace saboda a wasu gurare da yawa a cikin littafansa ya karyata maganar cewa kadir yana nan dare wasu kuma suka ce tana yiwa ya kasance farko farkon tasowarsa tunda abin da ya samu ana ta yada nan ya gamsu da haka daga baya kuma bincike nuna masa cewa maganar ba haka take ba saboda aka tsohuwar fatawarsa ce aka ɗauko amma aka bar sabuwar fatawarsa ko fatawarsa da yayi bayan ya koshi da ilimi akwai fatawarsa a cikin majmu'ul fatawa na 27 juz'i na a abin da shafi na ɗari da tara zuwa ɗari da sha ɗaya ya yi doguwar magana a kan batun hadir a cikin ƙa'idatun dalila fi tawassul ya yi magana amma bai tsawaita ba kuma yake cewa hakika hadir ya bar duniya ya mutu bai riski musulunci ba bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka na a cikin majmu'ul fatawa wanda muka faɗa juz'i na 27 shafi na 109 zuwa 111 cikin tambayar da aka yi masa game da al-khadir ibn taymiya ya ce yake cewa was-sawabu alladhi alayhi al-muhaqqiquna annahu mayyitun wa lam yudrik islam magana ta gaskiya wanda malamai masu kalailai cewa suke kanta shine khadir ya rasu bai riski musulunci ba har ya ci gaba da cewa walau kana mawjudan fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه da a ce yana nan da rai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to da wajibi ne a kansa ya zo ya mika kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi imani da shi kuma ya tsaya ya yi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a fita da shi badar a fita da shi uhud a fita da shi khandak a fita da shi dukkan yaƙe-yaƙen da manzo Allah ya fita tare da sahabbansa kama aujabahu Allah kama aujaba Allah zalika alaihi wa ala ghairihi kamar yadda Allah ya wajabta wannan akan sa ya wajabta wannan akan annabawa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin Allah ya ce ka tuna lokacin da muka rike alkawari daga annabawa duka a dalilin abin da na baku na littafi da hikima sannan wani manzo ya zo muku yana mai gaskata abin da kuke kansa abin da na baku lalle za ku yi imani da shi alkawarin da Allah ya ɗauka mai ƙarfi daga annabawa kenan lalle za ku yi imani da shi kuma lalle za ku fito ku taimaka masa kaga ya wajabta musu imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da a ce za a aiko shi a zamaninsu kuma ya wajabta musu yin jihadi tare da shi da a ce za a aiko shi a zamaninsu to ta yaya ba mu taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya ba mu taɓa jin cewa hazir ya taɓa zuwa fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai ya bayyana imaninsa kamar yadda Allah ya ɗauki alkawari daga annabawa ba sannan ya fito aka fita jihadi tare da shi ba mu taɓa jin wannan ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya sannan kuma ya zo ta'aziyya kuma ta'aziyar ma ya zo a koye ba wanda ya gaishi to kaga wanda ya saba wa abinda alqur'ani ya faɗa mana dangane da annabawan da suka gabace shi shi yasa ibnu taymiya ce wala kana yakunu fi makkah wal madina da a ce yana nan da rai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama a makka lokacin da ake ta artabu da mushrikai shi ma an yi da shi kuma da ya kasance tare da annabi a madina lokacin da ya hijira tare da sahabbansa wala kana yakunu huzuruhu ma'a sahabati lil jihadi ma'ahum wa i'anatihim 'ala ad-din kuma da ya fito ya halarci sahabbai wato ya shiga cikin sahabbai yi jihadi tare da sahabbai ya taimaka musu wajen tabbatar da addini aula bihi min hudurihi inda qaumin kuffar liyarqa lahum safinatahu da yafi masa zama aula da yafi zama wajibi a kansa sama da a ce ya je kafirai don ya huda musu jirgin sama ya kuɓa jirginsu na ruwa ya kubutan musu da shi baya a kissarsa da annabi Musa alaihi salam ya ya ce wa amma safinatu fa kana li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum Ya ya'khudhu kulla safinatin gasba. ya taimaka ma wasu mutane wanda ba a ce da kai musulmi ba ne. Ibn taymiya yana karkata zuwa ga cewa ba ma musulmi ba ne. ya taimake su don ya kubutan musu da jirginsu na ruwa kada wani azzalimin sarki ya kwace musu to da sai ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam akan azzalimai ai shi yafi zama wajibi ko ya taimaka ma wasu mutane masu jirgin ruwa da suke sana'a to amma ya fita ya taimaka wa mutane masu jirgi masu sana'a jirgin ruwa kuma ya fitowa ya taimaka annabi da sahabbansa wannan ba zai shiga hankali ba Walam yakun muktafiyan an khairu ummatin ukhrijat lin-nasi wa huwa qad kana bainal mushrikina wa lam yahtajib anhu ta yaya zai rika ɓoyewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai a rika jin muryarsa amma ba za a ganshi ba amma kuma ya fito barara wasu mushrikai suka ganshi har ya taimaka musu kaga ba zai yiwu ba in har wato sai ka zama mutumin kirki sannan ka ganshi to da sahabbai su ya kamata su ganshi ba ba ashabus safina ba ba kuma wasu waliyai daga baya su ce suna haduwa da shi ba yana babba su wasu wasu ruddai ko wasu zikirai to amma ya boye wa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam koyi Abubakar da Umar sai dai a rika jin murya shi a rika zaton ko shi ne ya ki fitowa kaga wannan ba zai yi mai hankali ya yarda da shi ba sannan mala ya ce sannan ba musulmi ba su da wata bukata zuwa gare shi ba su da wata bukata zuwa ga irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani ya zo musu da addini ya zo musu da alhikma da sunna don haka ya zo musu da abin da duk suke buƙatar sa a addinin su da rayuwarsu ta duniya don haka ba su da buƙatar kuma wani sako ko wani wanda yake wani annabi ne da aka yi a can wata al'umma ba su da buƙatar wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai lokacin da sayyidina Umar ya zo da wasu takaddu a cikin su akwai wasu maganganu da ake jingina annabi Musa wanda ya aka tsinta aka ce wannan maganganun annabi Musa ne alayhi salam ko kuma maganganun annabawa ne na zamanin na bani Isra'il annabi da aka kawo annabi ya gani ran sai faci ce mutahawi kuna antu kuna shakka ne kun rude ne kun kasa gane ina gaskiyar take annabi yayi tsawa yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i wallahi da Musa na nan cikin mu da rai ba abinda zai fidda shi face zo ya bi ni to annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul yana daga cikin manya-manyan annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya fifita a cikin annabawa duka amma ga abinda annabi ya faɗa a kansa wanda kadir baya daga ciki shi a ce bai zo ya miƙa wuya ya saduda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba hatta annabi Isa wanda shi ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul idan ya sauka kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyi sahihai zai yi hukunci ne da alkur'ani da sunna zai ajiye littafin injila da Allah ya saukar masa zai komo kan abin nan zai kuma za a kuma ganshi ba wai zai rika buya bane har ma mahadi na wannan al'umma zai yi masa limanci cewa imamu kumbin zai masa limanci kaga ba a ce zai rika ɓoyewa ba zai shigo cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addini da addinin da Allah ya madaukin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da sunna to gashi annabi Isa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul amma ba a ce yana kokoyewa ba ba a ce zai koyi ba sai wani da wani za su ganshi to kaga wannan alama ce da suke nuna maganar Khadir yana nan da rai ba gaskiya bane waɗannan abubuwa da nake ga muku duk maganganu ne na Ibn taymiya wanda ya su a cikin fatawa mujalladi na 27 juz'i na 109 zuwa 100 a funnan shafi na 109 zuwa 110 wanda yake nuna maka cewa wannan shine ra'ayinsa dan kada wani ya zo ya dauki abinda ya gani anan ya ce Ibn Taymiyyah ma ya yarda cewa Khadir yana nan da rai nan ibn taymiya ya kawo ta ruwaya ce a siyakin maganar haƙuri da musibar da za ta samu mutum wanda ya kawo hadisai sahihai ya kuma kawo wannan hadisi wanda bai inganta ba mu kuma muka yi bayanin bai inganta ba wanda kuma dama wannan shine ɗabi'a ta ta karantarwa za ka yi bayanin abin da ya inganta za ka yi bayanin abin da bai inganta ba ba tare da cewa ka duba cewa ai wane ne ya kawo shi a cikin littafin in ba a manta ba wannan hadisin duk da bai kawo shi har ƙarshen maganar fakanu ya rauna hulƙadir in ba a manta ba mun bi ta kansa a cikin karatun attafal iraqiya mun kuma rushe shi a can saboda ka duk inda muka gamu da shi za mu rushe shi ba wannan shine bambancin karatun sunna da karatun bid'a shine bambancin karatun eh, ahlus sunna da karatun ahlul bid'a su ahlus sunna suna auna gaskiya ne da alkur'ani da sunna da abin da ya tabbata ba wai da mutum ba ba wai za su a tun da wane ne ya faɗa shi kenan kawai sai dai a haƙura haka za a tafi za a karɓi maganar mutum idan yana amma ya kuskure kuma sai a bar masa kuskurensa duk da dai shi ibnu taymiya anan ba ce wani yayi hadisi ya inganta ba to amma dai duk da haka ya kamata mu yi bayani sannan kuma ba wai hujjarsa ta dogara da wannan hadisin ba ne hujjar ba ta dogara da wannan hadisin ba a hujjarsa hadisai ne wanda ya gabatar da kuma wanda zai kawo nan gaba na cewa idan musiba ta same ka to ka dogara ga Allah ka haƙura ka jure ka sallama ubangiji ka darasa kada ka rika raki ko kana ihu ko kana kwakwazo wannan ba ɗabi'a ce ta musulunci ba ko ka mai da abin biki kullum ku rika taro kuna sa bakaken kaya kuna yawo kuna kewaye gari kuna takura jama'a kuna hana su sakat kuna abin nan rika titina ku jawo gosulo da sauran abubuwa irin wannan ku shiga haƙƙin al'umma wannan ba shine abin da musulunci ya koyar ba abin da musulunci ya koyar shine idan musiba ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ubangiji ya bashi ya bashi lada ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun abinda Allah ya ce waɗannan ne ubangiji yake musu addu'a ne ubangiji yake musu rahama daga wajensa waɗannan ne akan tafarki wanda yake madaidaici mala yace fa amma ittikhazul ma'atimi fil masa'ib wa ittikhazu awqatiha ma'atima falaysa min dinil islam amma rukon wasu tarurruka dan wasu musibu da suka faru ko rike wasu lokutan musibin su zama lokutan tarurruka ce to wannan baya daga cikin addinin Allah wato baya daga cikin addinin Allah don wata musiba ta auka wa mutane su rika su yi taro don nuna bakin ciki na abu ko da a lokacin ya faru to ko da a lokacin ya faru ba sunna bace mu yi gangami don mu haɗu a nuna bakin ciki kamar yadda ba sunna bace har ila yau bayan wucewar lokacin a rika taro duk sanda lokacin ya zagayo magana bi ibn taymiya yana wato ana yin taron jana'iza dan a yi mamaci sallah a kai shi makabarta shikenan in an yi wannan sai a watsi ba kuma sunna bace a rika yin taro saboda wannan baya daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin addinin musulunci kamar yadda baya daga cikin addinin musulunci har ila yau ya zama zamana duk ranar idan ta zagayo za a yi gangami a yi taro don a nuna bakin cikin wannan musibar da ta faru wannan shi ma baya cikin musulunci wa huwa amrun lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai aikata haka ba duk da cewa an yi masa rashe-rashe matarsa khadija ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ta rasu lokacin da ya fi kowane lokaci tsananin bukatuwa zuwa gare ta ta taimaka masa lokacin da yake cikin bukatar taimako ta taimaka masa da dukiyarta ta taimaka masa da jadadan maganganunta da kalmominta ya zauna da ita zama na mutuntaka zama na arziki zama na nasiha lokaci guda ubangiji ya karɓi rayuwarta aka bashi babu ita amma ba mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai da ranar rasuwarta ta zama biki ba wanda zai ce duk shekara suna rasuwar khana khadija ya tara mutane ko a gidansa ko a masallaci ko a gari domin a yi jimamin rasuwarta annabi bai taba yin haka ba aka zo sayyidina hamza asadullah a yakin uhud aka kashe shi har ma aka yi masa kisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma wai ya rasu rasuwarsa ba irin kisan da aka yi aka fasa masa ciki aka fito da hantarsa wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi ya ci alwashin cewa idan har su ma yaƙi ya ƙara haɗa su da kafirai suka kashe musu mutane sai sun su ma sun daddaɓa su Allah ya ce a'a fa na akamtum fa aqibu bi ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu wa khairu lis-sabir wasbir wa ma sabruka illa billah Allah ya ce a'a in an muku ku yi daidai yadda aka muku dan annabi sai yayi gunduwa gunduwa da su ce a'a ku yi daidai da aka yi muku amma kuka yi haƙuri ma ya fi Allah ce kuma ya haƙuri fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihi wala taku fi dhiqin mimma yamkurun inna Allaha ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun annabi ce to ya shikenan ya fasa to amma duk da haka duk da gashi baffan sane wanda ya tsaya masa lokacin da kafirai suka hayayyako masa suna neman su su ga bayansa ya tsaya masa saboda ganin sa ma yasa wasu suka hakura suka kasa taba annabi sallallahu alaihi suka kasa taba annabi sallallahu alaihi wasallama amma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa bai zo ya rika yin biki ba ta ce a rika haduwa duk shekara ana tuna kashe sayyidina hamza in kana magana ahlul baiti shi ma ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane shi ma ahlul baiti ne baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallama baffan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama annabi bai wannan ba har ya koma ga Allah shin baya san shi ne ko kuwa shi bai san musuluncin ba ko bai san abin da ake yi a girmama masu girma ba za a gaya masa ne yadda ake girmama mutane ko yanzu ne za a koya al'umma yadda za ta girmama manyanta kaga tun daga nan zaka fahimci ba addinin musulunci bane duk abinda akwai dalilin yin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu abinda zai hana a yi shi kuma bai yi shi ba to ba addini bane a fahimci wannan ka'idar guda biyu duk abinda akwai dalilin da zai sa a yi shi kuma babu abinda zai hana a yi shi kuma annabi bai yi shi ba to bid'a ce ba musulunci bane in ka ce taro don a nuna jimamin mutuwar wane a rika yin biki don zagayowar ranar mutuwar wane addini ne to ai an samu wane din da yake da matsayi a addini ya mutu a zamanin annabi sallallahu alaihi kaga an samu dalilin da zai sa ai tara? sannan waye isa ya hana manzo Allah ya taro a Madina dan ya tuna akwai abin da wanda isa ya hana shi Sabu wanda isa ya hana shi ba yana taron juma'a ba yana taron idi ba shine shugaba kwata-kwata babu ba a karkashin wata daula yake bari a ce a zalimar daula ce a lokacin yana tsoron kai yayi taro a jefa masa bam ko saboda ka ba wannan ba ba ba jin wannan tsoron Shi ne kuma duk waɗanda suke cikin Madina din nan suna wala'i da abin nan gare shi in banda waɗanda suka bintsire suka abin nan munafukai da wasu yan tsirarin daga cikin Yahudawa waɗanda kuma du'a tsorata to kaga an samu asbabul muqtadi an kuma samu adamul mani amma annabi bai yi ba to kaga wani ba zai zo ce ai akwai maslaha mursala ba ka san da wani ake faki a ce ai al maslahatul mursala ce ai a ciki za a tarbiyanci mutane akan san manzon Allah sai yasa ake maulidi ko a tarbiyanci mutane akan girmama manya السبب موجود والمانع منتفي ga dalili da zai sa a yi kuma babu abin da zai hana a yi kuma annabi bai yi ba to wannan babban dalili ne da yake nuna ba musulunci ba ne haka nan wala ahadun min as-sabiqin al-awwalina mabiya wanda suka shiga musulunci sahabbai wanda suka shiga musulunci na farko su ma ba wani ɗaya da cikin su da ya haka sayyidina abubakar bai kirkiro wannan ya tsiri sa ba bayan wafatin manzo Allah ce to kun ga wafatin manzo Allah musiba ce na'am musiba ce babu musibar da aka taba saraba musulmi da ita da ta kai rabuwarsu da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wani sahabi yake cewa ya rasulullah ni nakan zauna a gida wani lokaci amma da na tuno ka sai in kasa hakuri sai na fito sai na ganka saboda tsabar san da yake wa manzo Allah yana gida duk sanda ya tuno da manzo Allah sai ya kasa hakuri sai ya fito ya ga manzo Allah sannan ya koma ya ce to ni abu ɗaya nake tsoro ran da ka mutu ni ma na mutu aka je lahira kai aka sa ka cikin aljanna can ta sama tare da annabawa ni kuma ina ƙasa ƙasa ina za mu haɗu ran da na Allah maɗaukakin sarki ya sauka wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa nabi ya ce al mar'u ma'a man ahab don haka a can ma za mu haɗe to kaga waɗannan duk suna nan amma sai da abubakar bai taɓa cewa a taru ko a yi taron farin ciki ko a yi taron bakin ciki ba haka nan sai umar haka nan sai usman haka nan sai ali kaga wannan ba za ka gaya musu musulunci ba malam ya ce wala min tabi'ina lahum bi ihsan haka nan ba wani daga cikin masu mabiya sahabbai wanda suke mabiya sahabbai ne bi ihsanin da ke da kyautatawa babu wani daya daga cikin su wanda ya ce duk shekara su rika taro shi da almajiransa ko ya rika tara al'umma sayyid ibn al-musayyib sayyid da bai haka ba aji ya mai da wannan abin nan al-hasan al-basri ba ji yayi ba muhammad ibn sirin duk dai wani babban tabi'i da ya shahara a cikin wani al'umma da ilimi ba ji shi yayi wannan ba kaga kuwa lauka na law da saba kuna ilai sannan mala yace wala min adati ahli albayti wala ghairihi baya daga cikin al'adar ahli albayti baya daga cikin al'adar wasun ahli albayti ba taba ji sayyidina ali ya yi bikin wafatin manza Allah ba ya fito ya yi taro saboda manza Allah tuna ranar rasuwar manza Allah sayyidina ali bai taba yi ba haka nan sayyidina ali bai taɓa yin taro da gangami da nuna baƙin ciki da jimamin rasuwar matarsa fatima binti rasulillahi ba bai taɓa yin irin wannan taro da jimami na nuna baƙin cikin rasuwar hamza ibn hamza ibn haka nan bai taɓa yin jimamin rasuwar aqil ibn abi talib ɗan uwansa wanda shi ma aka kashe ko Ja'far abin da afwan Ja'far ibn Aqil ibn Abi Talib Ja'far dan babban sa bai taba jin jimamin zagayowar rasuwarsa ba wanda da a ce addini ne kuma nuna soyayya ne karramawa ce girmamawa ne to da waɗannan da yayi na waɗannan ko ba isa a tuhume shi da cewa baya karrama su ba وقد شهد مقتل علي وقد شهد مقتل علي بيته iyalan gidan ali a gabansu aka kashe sayyidina ali abdurrahman ibn muljim ya kashe shi amma ba mu ji cewa hassan da husaini sun mai da abin ranar jimami ba duk shekara a haɗu a yi wake-wake a zage-zage ba ba mu ji wannan ba wa shahida maktalar husaini man shahida min ali baiti sannan kashe husaini shi ma waɗanda suka halarci wannan daga cikin iyalan gidan suna domin daga bayansa al'ali ibn al-husayn ali ibn al-husayn Tansa zainul abidin ya ci gaba da rayuwa bayan wannan amma mu taɓa jin koda sau daya ya ce mu haɗu mu yi jimamin kashe husaini ba haka nan husaini bai taɓa yin jimamin kashe hasan ba to kagan addini ne ya kamata a ce waɗannan su suka fara yi tun daga nan za ka fahimci cewa kawai wani abu ne na bida'a wani abu ne na addinin maguzawa wato maguzanci ne ba musulunci ba wa kad marrat ala zalika sununun kathira wa hum mutamassikuna bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shekaru da yawa sun shude akan haka ahlul bait suna rike da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama la yuhdithuna ma'taman ba sa ba su kirkiro <coughs> wani taron jimami ba wala hatan ko kuma koke-koke bal yasbiruna wa yastarji'una kama amara Allah wa rasuluhu suna yin hakuri ne suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar yadda Allah da manzansa suka yi umarni aw yaf'aluna ma la ba'sa bi min al-huzn wal bukai inda al musiba ko kuma yayin da musiba ta faru lokacin da musibar ta faru su yi abin da babu laifi a cikinsa na bakin ciki da kukan da shari'a ba ta hana yayin da abin ya faru su nuna bakin cikinsu amma ba daga baya su rika tarurruka ba qala nabi sallallahu alaihi wasallama ma kana min al wal fa min Allah wa ma kana min al wal lisan fa min ash kukan da yake bai wuce ido ko kuka na zuci ba to daga Allah ne kukan kuma da ya kai sai an yi amfani da hannu a da kikkirji ko a mari fuska ko kuma a buɗe baki a yi ta ihu ko ana baƙaƙen maganganu to daga shaidan wani hadisi ne zaifi hadisi ne da bai inganta ba imamu ahmad da ibnu sa'ad sun ruwaito shi daga ali ibnu zaid ibnu jud'an shi kuma daga yusuf ibnu mihran daga dan abbas radiyallahu anha anhuma yace lokacin da ruqayya yar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ilhiqi bi salafina usman ibn Maz'un Maz'un kije ki riski da wanda ya riga mu gidan gaskiya Usman ibn Maz'un sai mata suka farke da kuka saboda mutuwar Ruqayya sayyidina Umar yazo yana dukan su da bulalarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam hannunsa yace ka kyale su da hunna ya Umar yabkina ka kyale su su kuka sannan yace ibkina ku ci gaba da kukan ku wa kunna wa na'iqa shaytan a hirɗinku ku rika yin kuka irin na shaidan ko kuna ƙara irin na shaidan fa innahu mahma yakun min alqalbi wal aini fa min Allah abinda ya kasance daga zuciya ne a daga zuciya ko ido to daga Allah ne kuma war rahma wannan rahma ce wa ma yakun wa mahma yakun min al-yadi wal lisani fa min ash-shaytan فقعدت فاطمة على شفير القبر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تبكي fatima ta tsaya akan gabar kabarin tana kuka fajar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu dama an ha annabi ya rika shafe mata hawaye da gefen taguwarsa tufarsa wani hadisi bai inganta ba ali ibn zaid ibn jud'an a al hakanan yusuf ibn mihran shi ma hadisinsa bai tabbata ba وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وأن يتبتى حديث صحيح حديث بخاري دا مسلم دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وأن دك يمارك كماتا كماتو بايا تكمو وشق الجيوب ويتعاقى وتويا ريقسا wada abi da'awal jahiliya ko rika da'awa irin ta jahiliya rika maganganu irin na jahiliya wato wannan baya cikin mu annabi ce baya cikin mu malamai suka ce me yake nufi da laisa minna baya cikin mu ma'ana ba musulmi bane wanda duk yayi waɗannan ayyukan ya zama ba musulmi ba sai suka ce a'a ba za a ce waɗannan abubuwan ba kafirci bane da suke fitta mutun yake fitta mutum daga musulunci a'a to laisa min nafa me yake nufi wasu suka ce yana nufin laisa min ahli na baya daga cikin mabiya sunna ba baya daga cikin musulmi ba wasu suka ce a laisa na wato baya cikin shiryayyu ko baya cikin waɗanda suke riko da addini cikakki wasu malamai kuma suna ganin a bar hadisin yadda yake kawai a faɗe shi haka a shiru ba ruwanka da kai kai tawilinsa laisa minna ba ruwanmu in ya bayanci kafirci ne zai ta bayanta haka in ya bayanci ba kafirci ba ne suka ce wannan zai fi tsoratarwa A kan ka faɗa kuma ka ce a'a ba yana nufin kafirci ba yana nufin kaza kaza to wani ba zai firgita ba amma wani in ya ji za a ɗora kaulatan sai ga kuma yana to kamar irin su sufiyanu sauri sun ce kawai a bar shi a yadda yake a zahirinsa kada a ce za a yi tawilinsa domin aka bar shi a zahirinsa zai fi ba da tsoro don haka ce laisa minna kawai laisa minna baya cikinmu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai baka cikin jama'arsa kaga ai akwai hadari laisa minna man latsama al wanda duk zai mari kuncin sa baya cikin mu an ambaci kunci kuma tuba a faɗi sauran gabbai ba saboda a hakan suke yi in za su suna abin da suka mari kumatansu a saboda ka aina hikayar waƙi ne abin da yake faruwa da haka in kumatu suke mari to gashi hadisi ya faɗa in kirji suke mari su ma dai haka in dukan kirji suke yi su ma dai haka annabi ya fada abin da yake faruwa ne saboda haka idan wani ya zo ya daki kirji ba zai ce shi ban shi ban da shi ba shi ma ya shiga ciki <coughs> wa shaqqal ju ko suka rika ga tagwasu to ina ga wanda zai rika fasa kansa kuma jini yana fita eh wanda wanda ya ga taguwar sama annabi ya ce baya cikin mu to ina kuma ga wanda zai rika fasa kansa jini yana fita ba wai rigar su jikinsa ba ya cire ma rigar tuni ya jefar ko ya dau bulala yayi ta yayi ta dukan gadan bayansa yayi burdin burdin kaga yayi ja to mu yan bid'a da suke yin wannan anan har yanzu ba mu ga suna fasa kansu jini yana zuba ba mu ga suna mun so a ce su fara wannan din ba za mu ki ba saboda ai zai zama darasi kaga duk wanda zai ce shiga to shi ma ya fasa kan nasa abun mamaki waɗanda suke daurewa da gindi wato sauran limaman na duniya su ba sa fasa kan nasu ba sa duka jikinsu lafiya lafiya amma sun sa mabiyansu in addini ne dan me zaka sa mabiyanka su kai ba za ka yi ba tamuruna nasa bil وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأقلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون kamar nan ne da ake dukan kirji su manyan aika ga ni ban ga su suna suna dukan kirjin su ba kaga in addini ya kamata ya kamata ya kamata su yi su bari ma sai shi yayi kan nan su yi su eh kawai da aka ce limami a sallah inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara kabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu saboda kuna bin sa shikenan sai ku bari sai ya mari kan sai ku mari ya tsaga baya gadan sa kun ga jini kuma sannan ku tsaga na ku amma shi lafiya lafiya lafiya lafiya ya ce ya abin nan ku ku ta dukan jikinku kuna kuna ihu kuna abin nan to wannan yana nuna maka cewa su ma duk da cewa akwai wasu daga cikinsu wanda sun kula cewa kai abin nan fa ba zai yiwu ba akwai wanda suna inkari daga cikin su shi'a din su limaman shi'a din suna inkarin wannan fashe fasa jiki to mu so muke gaba ɗaya ba su daina wannan ba kawai fasa jikin ne ba maso ba hatta wannan gaba ɗaya tarurrukan da da sa baƙaƙen kaya da zagaye gari duk su daina dan mutane ana takura musu gaskiya wada'a bi da'watil jahiliya bi da'watil bi da'wal jahiliya ya rika yin kira irin na na jahiliya wato ya ya'ani yani misla qaulil musab ya sanada kamar wanda musibar ta samu yarka cewa ya madogara ta wato yana kuka ya rasa abin dogararsa ya nasira ya mai taimako na ya azuda ya mai karfafa ta wato yana ihu yana kuka yana dukan kansa yana faɗar matsayin mamacin a gurinsa ga irin yadda ya tsaya masa amma kuma gashi yanzu babu shi to wannan shine awal jahiliya da annabi ya ce duk wanda yake irin wannan baya cikin mu wa qala inna an-na'ihata idza lam tatub qabla ha fa innaha tulbasu yawm al-qiyamati dir'an min jarabin wa sirbalan min qatiran wato an-na'iha mai kukan mutuwa idan ta daina ba wato mai kuka irin mai na ƙara da ihu da kwakwazo ba na fitar da hawaye ba to in bata daina ba to za a sanya mata rana gobe kiyama silki min jarabin na kazuwa wasir balan da tufa min katsiranin na tafasasshen narkakken mai wadda ita ce azabar da za a yi mata rana gobe kiyama hakanan ya zo a hadisi la'an Allahun na'ihata wal mustami'ata ilaiha mai wacce ake ɗauka tana kuka don an yi mutuwa da wacce ke zauna saurare Allah ya tsine musu wani hadisin imamu ahmad ne wanda ya fitar da shi ta hanyar Muhammad ibn al-Hasan ibn Atiya daga babansa al-Hasan ibn Atiya daga kakansa Atiya ibn Sa'id al-Aufi shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an-na'ihata wal mustami'a wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi wanda an tambayi ibn Abi Hatim kamar ɗansa Muhammad ibn Abi ah, ah, abdurrahman ibn muhammad ibn abi hatim ya tambayi mahaifinsa game da wannan hadisin sai ya ce hadisin munkar hadisi ne da bai inganta ba muhammad ibn al-hasan ibn atiya wa abuhu wa jadduhu du'afa al-hadith sauka sassala ce dukkan su da ifai ne da shi muhammad din da shi ubaban nasa da shi kakan nasa duk da ifai ne saboda kaga hadisi dole ya rauni an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban ta hanyar dan umar ta hanyar abu huraira amma dukkaninsu ba su inganta ba wanda yake son bayani a kansu ya koma irwa'ul galil na sheikh nasiruddin albani ya fitar da hadisin ya yi bayanin raunin dukkan hanyoyinsa amma matsalar da hadisin ya kunsa maganar wacce take kuka ta hanyar daga miliya wannan nasus daban-daban sun zo a kanta wanda insha Allah za mu ci gaba da wannan bayani saboda lokaci yayi da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yace tunda Khadir bai riski musulunci ba ta wani addini yake Khadir a magana mafi inganci cikin maganganun malamai khazir annabi ne ba wai kawai waliyi ba ne domin wasu sun fake da batun cewa khazir waliyi ne suna fifita waliyi akan annabi ce gashi Allah ya tura annabi ya koyi karatu gurin waliyi wanda ya nuna waliyi ya fi annabi daraja ya fi annabi ilimi to wannan ba gaskiya ba ne shi ma annabi ne kowane annabi kuma Allah yana masa wahayi saboda haka abinda aka yi masa wahayi da shi shi zai karantar da annabi annabi Musa alaihi salam wanda shi a wannan da muke fahimta daga karkashin wannan shine shi ilimi kana karbar sa koda daga wajen na kasa da kai ne babu shakka annabi Musa yana cikin ulul azmi min ar-rusul manya manyan manzanni guda biyar da Allah ya fifita su akan sauran tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd to annabi Musa yana cikin waɗannan da aka fifita akan sauran don haka Khadir yana cikin waɗanda aka fifita annabi Musa akan shi amma duk da haka aka ce ya je ya koyi wani abu na ilimi a gunsa ya nuna kenan ko da kana jin kana da ilimi to ba zai hana ka amfana da wanda ka fi shi ilimi ba wata rana zai ka ji wata magana a bakinsa wacce za ka ji baka santa ba Shi ne abin da ake rin koya daga wannan kisa. saboda haka shi ma annabi ne yana aiki ya yi aiki da abin da aka ba shi na wahayi a lokacinsa kuma dukkan annaba musulmi ne dukkan su musulmi ne kawai hannu nahnu lahu muslimun abinda kawai muke nufi da bai riski musulunci ma'ana bai riski zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam menene matsayin yazidu kuma kowane hukunci eh, kowane hukunci ko yanke game da kisan imam hussein to ban san ban gane tambayar ba me matsayinsa wato musulmi ne ko kafiri ne Oh, wai me yayi akai a ya nuna takaicinsa me yasa aka kashe shi ya nuna wannan a yadda tarihi yake nuna ya nuna wannan amma duk da haka bai hukunta waɗanda suka yi laifin ba wanda shi yake nuna cewa lalle shi ma yana cikin waɗanda suka yi wannan laifin tunda bai kama su ya hukunta su ba ko da kuwa ba shi ya umarnin a yi ba bai ce a kashe shi ba shi da ya ce a hana shi shiga kufa Uh, ubaidullah ibn ziyad ya shi kuma ya yi gaban kansa ya kashe shi to duk da labari ya zo uh, abin nan kuma an zo ana an zo da ‘yan uwan abin nan mata da kuma Ali ibn Hussein zuwa ga Yazid ya karrama su ya saukar da su masauki mai kyau har ma ya sa an raka wanda za a raka su Madina don kada ma wani ya tsare su ya hanya ci mutuncin su duk wannan ba zai fice shi ba daga laifin kashe Husaini uh, wannan kuma yake cewa yana son karin bayani game da ibadar imam bukhari da aka ce a watan ramadan yana sauke alkur'ani a kowace rana ga kuma hadisi yana cewa wanda ya sauke shi kasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba wannan hadisi ya tabbata na sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya karanta qur'ani kasa da kwana uku to lam yafqahu wato ba zai zulfan fahimta a cikin su ba kuma an ruwaito cewa wasu daga cikin manya sun rika sauki qur'ani kullun amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a gaba koda kuwa wani babba an samu yayi aikin da ya saba sunnar to ba za a ce ai koyi da shi anan ba sai a gabatar da sunnar akan akan aikin sa domin shi ma ita za a kirawo shi yazo ya rike kanta wannan abinda ake fahimta shine su suna fahimtar cewa wannan irshadi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane wato ba wajibi bane wato kamar irshadi ne kamar ana ba shawara ne da kai haka amma da mutum ya ba za ta ya saba wa Allah ba wannan kuma ittifaki ne na malami ba za ta dan ka Qur'ani a rana ɗaya ba wato ka fara karatun da safe kafin magariba ka sauke ko da asar ka sauki ba a cewa ka saba wa Allah sai dai a ce za a baka shawara da za ka yi shi a hankali to sai ka fahimtar sa suna fahimtar wannan shawara ce aka bayar ba ba wai ilzami ba ne ta yadda in ba kai ba ka saba to amma da haka a ɗauki shawarar da maza Allah ya bayar tana da ya fi komai kyau a kan a saba masa shi yasa eh, zahabi a tarjamar waki ibn al-jarrah zahabi al-imam zahabi a cikin tarihin da ya bayar na waki ibn al-jarrah a cikin sirar alamin nubala da ya kawo maganar cewa waki ibn al-jarrah yana irin wannan ya ce to amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya kamata a bi ba abin da shi yake yi ba wanda ya kawo hadisi ya ce a fassara masa amma na kasa karanta hadisin gaskiya na kasa karanta larabcin abinda kai ka kasa karanta ka bani ah, wata kalma can ƙarshe na kasa ma yadda zan furta ta ya tabbata a cikin sayar imamul bukhari cewa rindunar farko da ta yaƙi kustantiniya Allah ya gafarta mata ah, ko zance mai kama da haka ga kuma ga kuma ga yazidu shine wanda ya yaki Constantinople kuma yadda tarihi ya nuna to kenan yana yana wato yana cikin waɗanda aka gafarta musu koko ya abin yake wannan yana daga cikin hadisan da ake kawowa dan wato a nuna watakila watakila wannan ta sa ya samu gafara ta ubangiji akan kawo shi a cikin irin wannan wannan bai hana a kawo laifin da aka yi a zamaninsa ko shi ya yi amma kuma kuma bai hana a faɗi abinda manzo Allah ya faɗa dangane da abinda ya faru a zamaninsa Za haka shi ahlus sunna in ya tashi komai da yi sani na gaskiya faɗa sai ba ruwansa da wani abu da zai so sama wani zuciya annabi ya faɗi haka tabbas jaish din da zai yaki Constantinople makfurul lahu mun sha karanta wannan sannan kuma Yazidu ya tabbata cewa yana cikin wannan jaishi zai shiga cikin gafarar kamar yadda ya zo a sigar ko ba zai shiga ba wannan kuma abu ne daga ubangiji shi ya sanya ya zai yi zai hukuncin sa bai aje mu dan mu mu yi hukunci ba mu ce ya ya shiga ko bai shiga ba ai ai sa'anin ubangiji ba a masa ba a masa irin wannan garaji Allah ya fi karfin kai masa irin wannan garaji kamar yace man zallazi ayata Allah alayya Allah, akfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa habittu amalak hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani bawan Allah mai ibada mai yawan yawan ibada sai yake wucewa ta gaban wani mai yawan saban Allah shi kuma duk sanda ya wuce mai nasiha ya daina wannan abu da yake sabawa Allah ne gobe in ya dawo sai ya ganshi yana yana yin wannan abu wato ya ki dainawa har dai shi wannan mai ibada mai tsoron Allah ya harzuka yace kai dai wani Allah ba zai gafarta maka ba nan da Allah ya wahayi zuwa ga annabin zamanin cewa wane ne yake yin rantsuwa ba zan gafarta wani waye yake karambani ya rantsuwa man zallazi ya Allah, alayya Allah akfira li fulan wane ne shi to na gafarta ma wannan shi ko na rusa na shi aiki to shine hatsarin ka shiga tsakanin Allah da bawansa kai zaka faɗa abin da ka sani kuma sauran hukunci sai an je lahira a a tsine wa muayyan wannan ba addini bane kai ta tsinuwa ba addini bane kamar da tsinuwa addini wannan ba ba bai zo a su. ai yanzu muka gama batun ga su su abin nan din su manyan da abin ya shafa amma ba mu ji cewa sun mai da abin a duk sanda ka ambace shi ka tsine masa ba ba wahayi ne ya sauka ba bare ka ce wahayi kake karantawa yanzu da tabbata yadda da kake karanta labari ne Allah ya faɗa kake far maimaita abin da Allah ya faɗa to amma da ba ba wahayi aka yi maka ba saboda haka akwai sanda Imam Ahmad ɗansa yake tambaye shi cewa ba ma tsine wa yazidu ba ya ce mata a hitta ni la'anan ya bi ka san ni mai yawan tsinuwa ne ka san ni na mai da tsinuwa addini ya nuna masa cewa ba addini ba ne ka rika tsinuwa wannan kuma ya shiga mota yake cewa ya shiga motar wanda ba musulmi ba ya sauka bai ba shi kudin ba shi ma kuma ya manta bai tambaye shi ba zai da kudin shikenan sai ka sai ka ga wani ka bayar ba wai da niyyar sadaka kai masa sadaka ba kai dai kai takallusi da kuɗin da ba naka ba kai dai karkaci wannan kuɗin amma ba wani ya cinye <coughs> shin ya halatta miji da mata su yi wanka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da nana Aisha kamar yadda zo a hadisi yayi da nana Fatima Maimuna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ko ya halatta su ga tsilaicin juna to tunda sun yi wanka tare kaga yi magana ta kare an tambayi an tambayi orwa orwa ko afa cikin dai tabi'ai na manta kowane ne daga cikinsu. an tambaye shi game da shin ya halatta miji ya ga tsirecin matarsa ko mata ta ga tsirecin mijinta sai ya kawo wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce suna wanka tare ya halatta miji da mata su yi family planning family planning wanda yake nufin tsara tazarar haihuwa tsara tazarar haihuwa suna malamai suna bambance shi da kayyade haihuwa akwai kayyade haihuwa ka ce kai daga uku ka tsaya ko daga hudu ka tsaya ko daga biyu ka tsaya saboda haka aje a juyar da mahaifa ko a lalata ta ko kai ka lalata wayayen haifuwarka wannan haramun ne haramun ne amma tsara tazara tsakanin haihuwa wannan malamai da yawa sun ce ba ba laifi a cikinsa musamman in akwai buƙatar yin haka saboda macen tana wato sauran haihuwa ba ta yaye wannan ba ta kuma haihun wani ka ga yara dugur dugur dugur ba wanda zai iya daga wani saboda ka yi ta fama a cikin gida malamai suna cewa ba laifi sahabbai suna yin azalu ga jawarinsu don ba sa so su yi ciki annabi bai hana su ba illa dai iyaka ya gaya musu cewa ba wannan ba zai hana kaddara ba kuma sanda kaddara ta zo da abin da za ku yi fulani din kuma sai ka ga an samu ciki kakka ta cewa wannan zai hana kaddara amma kuma yin ba wai laifi bane da haka abin bace tsakanin kayyadewa da kuma tsarawa waɗannan su ne tambayoyi da suke hannu sai kuma ala abdullahi odali ya bani cd na karatun da da muka yi na bugayatul mushtaq daga daga na daya har zuwa karatun satin da ya wuce wato 38 abinda na fahimta yana nufin dai akwai in ana su, ko Allah taimaka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in